Shin ya kamata a tatsi nonon uwa a aje in za ka yi wata tafiya na ɗan wasu lokuta? Mutane suna ganin cewa kamar ban nan gaba tsantsa yana da wuya ga uwaye masu aikin gwamnati. A gaskiya abu mai sauki ne. Suna iya tatso nonon gabansu su su aje shi ko ba cikin firigo ba tsawon akalla awowi shida. Misali in ya kamata in tafi aiki sai in tatso nonon na in ajiye shi kan tabul cikin dan kofi. Wuri shi da dan tsumma dan saboda an kare shi daga kudaje. Lokacin da jaririn ya yi yunwa sai a ɗauka a bashi. Nonon gaba na iya kaiwa har awa shida da bai lalace ba kenan in na bar gida a karfe takwas na sahe in na dawo karfe hudu na marece nonon nan bai yi komai ba ina iya ba yaro na shi kenan ana iya a tatso nonon gaba a ajiye shi a cikin wuri mai kyau kuma a ba yaron masu sashi a cikin firigo akwai hatsari da yaro ya yi kuka a ɗauka a bashi da sanyi wannan zai iya sa shi majina sannan kuma yana iya ya haifar mishi matsalar numfashi, ganin cewa shekarun nashi kalilan ne yaro baya da kwari sosai mun ga matan da ke zuwa bulagoro har maka suke tahiya su bar jinjirai sai su tatso nono su saka a cikin congelator yayi gilas har tsawon wata guda sai a ɗauko a gunguma a dinga ba yaron yana sha Lokaci nawa ya kamata a ajiye nonon uwa da aka tatsa cikin kwanjilatar? A cikin kwanjilatar abun ya kasu ya rabu. A cikin kasashen da suka yi ni'ima ana iya ajiye nonon har tsawon watanni uku saboda can akwai kwanjilatar na musamman da aka yi saboda haka. Amma a nan bai wuce wata ɗaya a cikin kwanjilatar. Yaya ya kamata a ajiye nonon a cikin kwanjilatar? Ya kamata a aje nonon cikin kofi daban-daban. Kenan idan zan yi bulaguro kuma ina da jinjiri da nake ba nonon gaba tsantsa sai in tatso nonon gaban nawa in saka shi a cikin kofi in ajiye a cikin congelator. Gobe kuma in zan kara tatsowa sai na sake wani kofi na daban saboda kowace rana da nata kofin don lokacin ajiyar ba ɗaya ba ne.